Barkatu yan mu da wannan lokaci da fatan muna lafiya ya kokari ya al'amura. To Allah mana jagoranci kamar da kuka gani a wannan bidiyon ya kunshi bayani akan yadda za mutum zai shiga ya yi IDO da kuma whitelist na na Uniswap sannan kuma da yadda za ka yi staking da kuma famin in mun samu dama za mu yi gaba ɗaya. Sabayan nan kafin nan yana da kyau mutum ya karanta wannan PDF ɗin da na tura mai shafi ɗari a mai shafi 59 dangane da auditin da aka yi na shi wannan na shi wannan a caswap ɗin dan ya ga su da sauransu so a takaice ba dogon turanci zan ba za mu tafi kai tsaye amma kafin na abin da mutum zai yi ne za ka yi kwafi din wannan link din haka ko ka danna shi nan gurin directly kuma ka yi kwafi din shi ka je kan metamax ɗin ka matuƙar ka san ka yi updating ɗinta a yau a yau da nake magana yau sha biyu ga wata to kai obetin ɗinta sannan kuma ka je kai fastin sai mu ga yadda abubuwan za su kasance. Yau gashi yanzu na yi kwafi to yanzu na yi kwafi kai tsaye zan fito in tafi kan meta max ɗina eh zan je kan meta max ɗina. Yawa alhamdulillah na shigo kan meta max ina to yanzu abin da ya rage shine sai mutum ya taɓa nan gurin da aka sa browser ɗin nan. Ga nan da aka sa browser, browser an sako mana alama daga nan ga shi nan browser. Sai ka taba wannan browser din In ka taba ta ita ma za ka dan jira. yau ina ga na taɓa ta. yau na taba ta za ka dan jira ta dan bude Browser ta bude babu gaggawa sai ka jira. Idan ta gama buɗewa, kaga daidai nan gurin da aka saka maka, a daidai nan gurin ga nan an saka maka mai an sa search din nan search type sai ka taba shi. ko ka taɓa shi ko kuma ka taɓa nan gurin duk ɗaya ne inda ka taɓa daidai ne sai ka je kai fastin ɗin wannan link ɗin gashi yanzu na taɓa kan sashin wannan ah, yawa na taɓa kan sashin yanzu zai buɗe in ya buɗe in ya bani dama sai ne fastin kaga to sai ka danne shi haka in ka danne sai kai fastin ɗin wannan link ɗin kuma gashi nan gashi nan ne fastin sa a chaswap.finance/ido to sai ka danna go in kuma wai ka ta baka sashin sai ka danna sashin to gashi nan zan ɗan jira zan dan jira eh, ya tafi ya buɗe man to idan ka kunna shi ya buɗe to ka tabbatar da cewar ya gama buɗewa nan gurin kuma ya fito ma ƙarara ka tabbatar cewar kuma ya fito normal in kuma ya fito normal to shikenan sai ka tafi directly amma idan ka ga cewar wasu rubuce-rubucen nan gurin ba su fito ba gaba ɗaya ko kuma eh, ya zama na cewar nan gurin duk bai gama fitowa ba gaba ɗaya ko kuma nan gurin bai gama haɗewa ba gaba ɗaya to shi ma sai ka jira sai ya gama buɗewa da kansa in ya gama buɗewa sai ka zo sai ka taɓa nan gurin da aka sa on look wallet ɗin nan on look wallet sai ka danna shi kamar haka eh ka ga na danna shi haka sai ya bani me connect to metamax ko sai ka danna connecting sai ka danna kan metamax din gashi nan na danna shi yawa to zan dan jira kaga gashi nan zai min connecting zai dan jira kaɗan To ka gani har yayi connecting din kaga. Yauwa ni har yayi connecting ɗin dama tunda dama already na riga na yi connecting din Na so ne connection da tsayar wallet din ne don ya nuna. To za ka gashi anan sama, anan sama ya sa maka wallet ɗinka normal wallet ɗinka ya sa maka. Za ka ganta in ka ganta anan wurin to ta yi connecting. To yanzu sai mu ga meye na gaba. Sai ka duba nan gurin, a nan gurin da ke tafiya ga yi saura awa sha biyu, a sha hudu yanzu nake magana karfe sha ɗayan dare saura kwata. to ga sai kaga saura minti sha biyu kenan da minti sha biyu kaga ina kan ka buga lissafin gaba ɗaya zai iya kasancewa gobe karfe ɗaya na rana kenan abin zai kasance to sai ka zo abin da za ka yi na gaba shine sai ka ɗan dawo sama in ka dawo sama daidai nan gurin daidai nan gurin da aka sa minu ɗin nan nan minu ɗin nan kuna gani ina fatan kuna gani a gashi daidai nan gurin minu ɗin nan sai ka taɓa gurin eh Yauwa. An dan jawo wannan abun dan rufe. Yauwa sai ka taɓa kan miro din Yauwa gashi na taɓa shi. To yanzu na taɓa shi abin da ya rage shine sai ka zo. Kun ga yanzu gashi a kan farashin da zai fayu a kai gashi nan 0.25 Nan kuma ga an sa maka audit ga an sa maka good a gurin audit din nan ma'ana an gama auditing din wannan ah, project din To yanzu sai ka zo nan gurin. nan gurin da na zagaye yanzu ga hina an sa trade ko trade sai ka taba kan trade din ka taba kan trade zai baka option guda guda biyu to kaga ya baka option guda biyu kaga nan ya saka maka mai exchange sai ka danna air exchange din ba liquidity din zaka danna ba exchange din zaka fara dannawa so ga hina danna exchange din ina fata an gani yawa zai gashi nan zai bude mu kuna gani to gashi nan zai bude ya ci gaba da kallansa sa yawwa alhamdulillah zai buɗe mu na ɗan rufe yawwa to ba ma sai na rufe ba in ba ke abin da nake zuwa shine ko ka taɓa gurin estin in ka jira sai ya gama buɗewa da kansa in ya gama buɗewa da kansa zai baka kamar nan gurin in ka yi sama in ga zai baka daidai nan gurin gashi a kowaɗi kaga daidai nan gurin wansa wannan daidai nan an saka maka ko ga balance ina na ko na kowa nan guda uku so sai nan za ka yi selecting ɗin ah, coin to tun dama sun ce dole sai ka yi rafin ɗin ko kafin ka je ka yi kafin ka shiga wannan harka ta ido to yanzu da anan sama tun da anan sama ne sai ka da ka yi selecting a daidai gurin nan nan inda aka sa select currency ɗin so bari in taɓa shi za mu taɓa shi na ɗan taɓa shi to da ka taba shi sai ka yi ƙasa kaɗan sai ka zo kan shi gashi inda aka sa ga rafin ɗin ko ga ko rafin ɗin nan ga nan na zagaye shi a w ko sai ka taba shi ka taba shi yawwa ga na taba shi to sai ka ga guda ko nawa kake so kai rafin ɗinsa bara na sa akalla bara na sa guda uku nan sai na sa ko guda uku zan yi rafin ɗinsa zan yi rafin din ko guda uku yawwa idan ka saka sai ka duba za ga a ƙasa ya saka maka shi za ka daidai daidai ne babu wani bambanci to tun da ka riga ka yi selecting haka ina fatan da Allah sa mutane suna ganewa to yanzu sai ka zo sai ka taba nan gurin da aka sa swap ɗin nan yau ga hin da aka sa swap kuna gani swap sai ka danna swap ɗin eh. yauwa sai ka danna swap yauwa ya tafi an dan jira an jira dan rike shi ka bidiyo yau to ga swap din kuna ga wai ma taba ba sai ka kuma <laughs> ya dawo to ni ka taba swap din bara na kara dai tukun yawa sai kai confirming zai yi connecting da wallet ka sai kai confirming ga wajen confirming na yi confirming yawa kai confirming to kun ga gashi nan yana transaction submitting yana tafiya a hankali to zai gama to da ya kammala to yanzu wannan ah, ya yake wannan da na yi rafin ɗinsa ya koma tw ko to da shi za shiga wannan IDO din da shi za shiga ba da wannan ba wannan ba zai maka ba ba zai maka aiki a IDO ba wannan da muka yi rafin haka kowa zai zo ya rafin ɗinsa haka in kai haka shi kenan kawai sai ka jira lokacin ya karasa kana zuwa kawai sai ka taba daidai kana zuwa za ga ya buɗe maka daidai gurin sanda aka saka wannan to yanzu sai mu taba nan gurin kuma gaba ta gaba da bidiyon kawai a wuce shi gaba ɗaya sai ka taba nan gurin da aka sa liquidity ɗin nan sai ka taba shi haka aga an saka liquidity sai ka gani za ka yi arin ɗin token ɗin shi ma bara mu jira ɗan ƙarasa buɗewa mu ga me zai bayar to a ga a yanzu babu wani liquidity da aka yi providing a yanzu a ƙasa to in kana so kuma gane cewar shi wannan ya yake a swap ɗin yohe za a fara providing liquidity ɗin sai mu komo kan nan ɗin da inda maka ƙara taɓa ɗazu wajen minu ɗin nan idan ka zo sai ka taɓa nan na ƙasan nan da aka saka nan da aka saka yake liquidity ina sai ka taɓa gurin to da ya dawo da mu gurin so amma dai da ya dawo da mu sakan din shi kenan in zaka yi adin ɗin ne kawai sai ka sai ka taɓa nan gurin da aka saka adin token ɗin ma'ana sai ka taɓa shi aka sai ka yi adin ɗin coin ɗin da kake so ka yi idan an yi lancin kenan ba da bayan yanzu ba to amma yanzu ok ka gan su yanzu in za ka yi ka ga gashi ga ko ɗinka bayan ko in ka ce za ka yi sai kai selectin ɗin coin inda da so ka selectin in kai selectin misali sai mu ɗauki bo ɗin misali za mu gwada da bo ina gana ta ba shi ka network yawwa to yanzu zai ga cewar shi wannan a idan za ka yanzu idan ka sa masa ardin 0.2 ko ba za ga ya nuna ba saboda ba a sa mai liquidity a fara trading da shi ba da zarar an fara kuma shikenan zai baka dama ka yi sai ka saka aradin in ka saka aradin a nan gurin za ka an saka enter amount an sa an amount amma anan za ka saka nan ma zai ga aradin abin zai baka a nan gurin kawai sai ka saki to bayan kayi wannan sai ka zo gaba ta gaba shine kai famin again sai ka taba haima koma gurin da again na ƙara koma gurin to sai ka zo kan nan gurin da aka saka maka famin din nan an sa dai ka abin ya muku yawa nan gurin da aka sa famin din nan sai ka taɓa shi shi amfanin nuna haka din saboda a ga cewar eh, yaushe za a kammala yaushe za a fara wannan famin din ya eh, kuma za a fara staking nashi yau ga shi mahari ya buɗe to kun ga shi famin din nan zai fara ne aka ce bo token ok ya ma to amma dai ga shi anan gurin an saka maka bo famin countdown in kun kula ga countdown din sai na tafiya gayi two days ya rage awa kwana biyu da awa sha hudu da minti biyar za a fara, za a fara wannan za a fara farming ɗinsa. Kun ga shi kuma yadda suka ba da shi za a yi famin ɗin ne da bi da ko ɗin sha da kuma ko normal ko da shi za a yi wannan famin ɗin. To sai kuma gaba ta gaba shine da ake staking kuma again to amma shi sai, muhimma sai ka taɓa gurin sai ka ƙara taɓa a gurin. za ga shi ma ga staking a gurin nan gurin da aka saka staking sai ka taba staking din in ka taba staking za ga yadda shi ma staking din zai kasance ga yadda ake staking din nan ga kuma step step step din da zaka bi ka staking din suka kawo to amma wannan kar bidiyon yayi tsayi ina ga ba sai mun taba shi ba amma nayi bayani a voice din can da ya dazu yadda zai kasance in ka duba za ka gani kai ma tsanake inda yawar kuma zo mu bayani akan sai mu yi bayani daga baya insha Allah Allah ya samu dace Allah kuma ya mana jagora ina fatan eh, za ku yi mana subscribing a wannan tasha ta mai albarka musa wali global crypto eh, a wannan youtube channel namu mai albarka mai suna musa wali global crypto a eh, muna fatan za ku yi mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa don kallon sabon <laughs> bidiyon mu idan mun ɗora ga kaɗan daga cikin bidiyos bidiyos da muka ɗora nan in mutum na buƙatar ilimantarwa da kuma yadda ake komai zai iya bibiya don yaya ga abubuwa wanda za su fa'idantar da shi ina kowa da kowa fatan alkhairi wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh